na fita haƙin ku yanzu ko ka ba ya kuje Abuja da wannan jakuna me za su ci shi kuma can ba helicopter mai gindi eh. sai mai tashi za ka sake komawa ne kartikin da kai da da yanzu za ka sake jawo mana wani tashin ah, hankali rashin kunya zai ma labai za ka sake koma mana wani abu kai dan koran mai gari idan ma ba a bari mun tafi za mu tafi da kanmu eh kware kuwa a hana mu zuwa da kan namu tunda Allah ya ba mu kai ha yadda mun kwana muka hana idan mu bacci muna adda kai wai kai hadda kai a tafiyar ko kuma ce hadda ke ta sha ba ka ji mana zamani ya canja sabon salo ne gemu a kafada kidan kalangu da lauje ko bawan Allah ko mai da mazaunin sai yanzu shikenan yanzu shikenan dai guzuri na da dan abin da na tunanin zan samu ya rushe kenan ran kai dade abin da nake magana yanzu don Allah kuna ji da kunninku don na ce kar ku shiga wahala wannan dan daudu ko ba dan daudu bane dan hamsin Allah maka albarka nawa kai kai ba ba duk Allah ranka daɗe me yayi doka karya mana inna lillahi inna ilaihi raji'un na mutu kai garin yaya me kai musu kuma me kaje kai Allah ta mike ka ruwa nake so ba fiye wata kuma su dokar su ba a jefa musu da da fiye wata akan titi yo akan wannan ne za su ya hasha kai malakan labi ne ruwan kai ina kai ina shiga cikin maganar in ba tafi da kai ba kai to yanzu dai ina zuwa yadda ya faɗa gaskiya ne gaskiya ne ledan da aka sha ruwa in aka jefar a abuja matsala ne babba ai ba karamar matsala ba allah mace ka oh? ran kai dade wayan da muka yi danda zannan za mu tafi nan ne aka yi na aka eh eh eh, eh eh eh babban ke na yi a karamin ne ma wannan yalla bai dunguma uba ka ce me ai karamin ne a tsaya do allah da annabi ka bi su ne ko ka san garin ne ai su ai su yalla bai su ba ma ke da su eh dai ka je ka siya na roba kuma akwai wurin akwai kwando da ake zuba su ba sai da komai akan titi ne sai yanzu do Allah ku tsaya do Allah kada wani ja ku da wani zancen kuma a dauke ni a tafi da ni gaskiya ne mutum daya ku zai iya bata magana inda mutanen birni ne do Allah ranka ya dade idan wannan magana da ya faɗa haka yake don Allah don annabi dan saurara sai ku tafi ku ban mai shi a hannuna mm. ko ba haka nan bane yanzu kai kai ka san yadda garin nan yake kai ka san gari ne mai cike da dokoki kuma ka zauna garin me ya kai ka shiga cikin irin wannan halin wai garin da bai da meye a garin matutu kuke kwaɗayin zama a garin hmm? Allah da iko iki kun jama garin da za ku to yanzu ranka ya daɗe injiniya ce a zo mana a riƙa yi ma ihu a kunne duk ba ɗaya ba ne to ne mutum yake so ya koma gidan kwana kwana ba shi fili mana danga kwana a can to ka gani kada sa ka magana eh saboda abun da na fada shi ne ah. duka golon shi da yana so saboda bana sai dunguma uban shawurna oh, oh. deja ri na ka tafi saboda zan sai da gari da mala ah, kuma an she wai ba sa kai golon shi a sha abu sai ka ba a nago fifili ya eh, nago fifili ba ta wo wa ta eh eh ba eh. zagi ba ne mun sawa mun sawa da maganar shi dan na she wa ta ka ba ka shi kuma na mu duka nan da yanzu ni ka san dai a garin nan nayi kat a wajen fannin kosai an kalle ma albarka a can akwai akwai kosai amma sai dai yanzu ba wake randa akwai randaba ba titi da tulu sai dai firji sai randa kuma sai na zuba shara firme na murika masayar doya fa dan sai nayi bere bere ban ga dan da ya isa ya hana ni ba wannan gaskiya Allah sake sa a shugo wallahi ba zai sa ba amma kai dan renin wayo ne ba magana dai kowa ya je ne take gaskiya ne ranka ta dai kai ba waye da ni ba sosai amma shi wannan kai ba dan gida mai kifi bane kai ha Allah ya taimake ka dan gida mai hura shine shine to kaga ka je can kuma ka san ni ka san matsayina a nan garin kuma ka san gidan waɗannan eh sai ka ga su yin labai eh, ga halin da ake ciki don Allah ina neman wani afuwa ka bani shi a hannuna hmm. inda ya koma wannan garin ne ba za a sake koma ba a ce ni ne ne wannan magana a ce mai gari ne eh in ku je ku gawa TPO naku eh, ku gawa TPO yawwa to na gode a ce mai gari na gode kofar ba na kullum. a ce mai gari eh, a kwanci da eh, kuma na mu duka ka kuma ranka ya ja masa kunne to amma a ƙara kama shekara goma ne a gidan ba ma za shi garin amma mai gari na da wata magana abin da yake ban mamaki ne duk shekarun da ya shafa Abuja dubi abin da ya mallaka ku daina wannan magana wannan ai ba magana ka bace Allah ke bace ka wannan faran kai dade ba a bincike bincike dan adam ba a raba shi da kwadayi mu duka kunne ya ji to mun gode mun gode Allah bai sai eh, Allah kiyaye Allah tsare sauka lafiya Allah a gaida tiyo dan sai mun zo ran gaba kai ka ina ina kai dan hamsin dan hamsin zo nan kai ne dai eh, zo nan Allah ya sa su canza muku baba gani a ah, eh mu haɗa tsawo da ni a ah, ai ba za mu haɗa ba kuma na mm, sai na wargaje ma kuma tuwon ka haɗa mm. jan taro na Allah taimake ka kwace gidan nan zai ɗora ka Ya ya ke mai tsarara maciyaci to kuma mai arziki ai sai ana kwata yake tara a kuwa wallahi a nan da mai arziki muke ma wallahi ta akwai sun fi guda 23 in kana so ma guban karo ma me shi saran shi saran jama'a ku dawo lahiya ni dai mun gama eh wanda bai ji maganar mai gari ba tafi yan sanda sai sa nin ya da ban yi niyya ba wallahi ranka ya ina da magana kai kai kai saurara Allah ina da magana hmm. ba a gaya min in ji sai dai duniya ta sanar da ni ni ba jin magana nake ba tun ina yaro ba na jin magana gashi na girma abin ya cin min hmm. saboda haka ranka ya dade in ko kowa zai ji ni ba zan ji ba sai na ga daka alkur'an ba zan wallahi da kana kai lokacin tafiya yayi jirgi baya jiran wani wallahi ba zan ji ba tafiya yayi jirgi